ga dukkanin 'yan uwa musulmi maza da mata na jihar kano da ma waɗanda suke ƙasa baki ɗaya da duk inda suke a faɗin duniya muna godiya ga allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komai da ya tsawaita rayukanmu muka ga wannan babbar sallah allah ya karbi dukkanin ibadun da za mu yi musamman ibada ta sallar idi da muka gabatar da kuma ibada ta sadakoki da za a yi allah ya sa a mizani na alheri kuma muna ƙara kira ga al'umma su zauna lafiya su girmama shugabanni su yi addu'a ga jiharmu da ƙasarmu da fatan allah ba mu lafiya da zama lafiya allah ya ba mu damuna mai albarka allah ya ƙara yawaita arzikin ƙasarmu shugabanninmu a dukkanin matakai allah ya musu jagora allah ya riko da hannayensu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu